sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. sauraro Assalamu alaikum. Barkanku da dare. Aisha Mu'azu ce tare da Yusuf Aliyu Harande da sauran abokan aiki muke gabatar muku da wannan shirin na dare. A yau Litinin uku ga watan Afrilun shekarar 2020. A cikin shirin namu na yanzu za a ji cewa yayin da cutar coronavirus ke ci gaba da tagayyarar mutane musamman ma ta fannin tattalin arziki. 'Yan fensho sun buƙaci a taimaka musu kasancewar su a gidan ma suke kafin ƙullowar cutar da ta matsawa mutane zaman gida. Za kuma ku je ra'ayin wani mai sharhi kan al'amuran yau da kullum Farfesa Buba na Maiwa a game da harin da dakarun sojan ƙasar Chadi suka kai wa 'yan Boko Haram. za kuma mu muku wani rahoto na musamman daga fiyar arewa maso yammacin Najeriya. Amma kafin nan, bari mu ji halin da duniyar ta wuri. Jama'a Assalamu alaikum barkanku da wannan dare. A yau Litinin shugaban Amurka Donald Trump ya ce nan ba da jimawa ba zai yanke shawarar sake bude al'amura a kasar. a yayin da jami'an kiwon lafiya sun ba da tabbacin cewar munin annobar coronavirus ta kusa zama tarihi a kasar kimanin jihohi 42 daga cikin 50 da ake da su a nan amurka suka kafa dokar zama a gida tun bayan da annobar ta kara da kasar shugaba donald trump ya bai wa amurkawa shawarar ba da tazara a tsakanin su har nan da zuwa ƙarshen watan afrilu to amma yana duba yiwuwar sake buɗe al'amurra a kasar baki ɗaya ko kuma na wani bangare a ranar ɗaya ga watan mayu a yayin da rahotanni a nan amurka ke nuna cewar gwamnoni ke da hurumin sakawa ko cire doka a jihohinsu trump ya rubuta a shafinsa na twitter cewar akwai bukatar mutane su fahimci cewar wannan ba daidai ba ne ya kara da cewar ɗaukar wannan matakin na shugaban ƙasa ne akan wasu dalilai masu ƙarfi Gaskiyar lamari shine ni da gwamnati na muna aiki tare da gwamnoni kuma hakan zai ɗaure nan ba da jimawa ba ni da gwamnoni za mu yi matsaya a kan matakin da za mu ɗauka. Hukumomi a ƙasar Andalus Spain sun fara sassauta dokokin takaita zirga-zirga sakamakon annobar coronavirus a ƙasar yau litinin inda aka bar mutane da ke aiki a kamfanonin ƙere-ƙere da gine-gine suka koma bakin aiki. da yake har yanzu akwai barazanar ƙara yaduwar annobar an buƙaci kamfanonin da su samar wa ma'aikatan da kayayyakin kariya da kuma tabbatar da sun ba da tazarar mita biyu a tsakaninsu da juna andalus na ɗaya daga cikin ƙasashen da annobar ta yi ƙamarin gaske inda aka samu sama da mutane fiye da dubu ɗari da sittin da biyar da suka kamu da cutar kana mutum dubu goma sha bakwai suka mutu Akasarin yankunan kasar sun kasance cikin matakan hana zirga-zirga na kusan tsawon wata guda. A jiya Lahadi, Firaministan kasar Pedro Sanchez ya ce wannan annobar barazana ce ba bangaren tasiri da ta yi ga sha'anin lafiya kaɗai ba har ma da yadda take gurgunta tattalin arziki da zamantakewar jama'a. ya kuma kara da cewar don haka matakan da suka ɗauka sun hada da hana yaduwar cutar da zai ba da dama ga farfado da tsarin kiwon lafiya da kuma tabbatar da ganin bata gurgunta tattalin arzikin ƙasar ba ta hanyar haifar da ƙarin rashin ayyukan yi ga 'yan ƙasa. Ƙasar Somalia ta samu mutum na biyu da ya mutu sanadiyar cutar coronavirus wanda hakan ya sa aka kafa dokar hana zirga-zirga da daddare a babban birnin ƙasar na Magadishu. kwamandan rundunar 'yan sandan kasar janar abdi hassan muhammad ya ce dokar hana zirga-zirga za ta fara aiki daga ranar 15 ga watan afrilu daga misalin karfe 8 na dare zuwa karfe 5 na asuba agogon kasar ba a shata lokacin ɗage dokar ba hukumomi sun kara da cewar dokar ta takaita zirga-zirga za ta shafi harkokin sufuri da kasuwanci amma ba za ta shafi shagunan sai da abinci asibitoci da shagunan sayar da magani ba. Dokar ta zo ne a ranar da kasar ta sami mutum na biyu da ya mutu sanadiyar kamuwa da cutar COVID-19. Mutumin da ya mutu ɗan majalisar dokoki ne kuma ministan shari'a a jihar Hirsha Bale. Farashin hannayen jarin kasashen Asiya sun faɗi a yau Litinin. A yayin da masu saka jari suka shirya wa tunkarar rahotannin samun cinikin manyan kamfanonin Amurka a wannan makon. Wannan ya ba su haske kan irin yadda annobar coronavirus ta dagargaza tattalin arzikin duniya. Hannun jarin kamfanin Niki na Japan ya karkara ranar yau da faduwa kashi biyu da digo uku cikin ɗari inda kamfanin Shanghai da tafe suka faɗi da kashi kusan ɗaya da rabi na baki ɗaya kasan. kasuwannin kuɗi na Hong Kong da Australia da ma wasu sassa suna kulle a yau litinin saboda hutun Easter. haka kasuwannin london da paris har ma da frankfurt duk suna hutu kasuwannin amurka kuwa sun rage sa'o'insu gabanin buɗe kasuwar a yau litinin inda kamfanonin S&P Dow Jones da Nasdaq duk suka faɗi da fiye da kashi ɗaya da ɗigo uku cikin ɗari. Kasuwar mai kuwa ta tashi a yau litinin bayan wata yarjejeniya da aka cimma tsakanin ƙasashen ƙungiyar OPEC da kuma Rasha na rage yawan man da ake haƙowa zuwa gangan mai miliyan goma a rana a daidai lokaci da karancin bukata da kuma takaddama tsakanin saudi arabia da rasha sun sa farashin man faduwa ɗanyen man amurka ya tashi da kusan kashi uku cikin ɗari fiye da dala ashirin da uku a kowace ganga yayin da na bread kuwa a matakin ƙasa da ƙasa ya tashi da kashi biyu da ɗigo bakwai cikin ɗari inda ya karkare akan dala talatin da biyu kowace ganga ɗaya. Madalla. A gaida Yusuf da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu sai fagen rahotanninmu. Kuma za mu fara ne daga jihar Bauchi a Najeriya inda bincike ya nuna cewa fiye da watanni takwas bayan tantance tsofin ma'aikatan hukumar samar da lantarki na ƙasa wato nepa gwamnati ta kasa biyan su haƙoƙinsu ga rahoton da wakilin muryar amurka abdulwahab muhammad ya haɗa mana daga bauchi a ganawa da manema labarai a garin bauchi mataimakin shugaban tsofin ma'aikatan hukumar wutar lantarki shiyar arewa maso gabas malam isa ibrahim ya ce shekarunsa 24 kenan amma ba biya shi fansho ba ta abun ba da daɗi ne ba ma tuna da mu ni na gani kama mai da pensioner ya gama aiki ya zama dead body ya zama gawa kenan ba a yi da shi ba wani labari shuru ne masir babu an ci yi kari babu arias babu 33% babu ba komi ne masir to zu kamun kai ka kai ah, shekara ko kuma nawa ne da lokacin da ka dauka da barin aiki yanzu na kai 24 years yanzu da barin ka aiki da barin aiki na shekara 24 mm, shekara 24 da barin aiki ba biya ka hakkin ka ba biya ba ah. to me aka ce muku to ana ta ce wai an je an kai takarda zuwa eh, eh, ministry of finance ministry of finance ta tantance an tantance tun lokokun good luck. Eh. to aka ce an fito da kudi 60 billion amma har yanzu ba mu san da 60 billion ko kasa ko sama yi wato ku ma'aikatan na nepa na nepa na nepa electric power sector shi shafe mu to kuma ba kwa tuntuban su ne muna tuntuɓa tunda muna da president namu a nan a can guri eh. to akwai lokacin da shi buhari ne zo ya ce to a ji a tantance mu a gani waye suke dare waye ba su dare eh. so da magadan su su zo to yanzu this is almost eight months na yanzu ba ma magana ba wani komi to zo wani hali kuke ciki yanzu muna cikin hali ne shi ubangiji shari taimake mu shi buhari taimake mu eh. domin mun ɗauka shi in yi hau milkin abubuwa zai da abu kuma sai zama kamar worst akwai pensioner da suka mutu da wushin kasan nan da allah isa shi ne muna cikin wannan zafi kulle a cikin gidan nan ba kokobo ga tsufa ga ciwon shuga ga ciwon hawan jini ai da wannan kuɗin ne mutane suke neman su samu shi buhari taimake mu a cikin wannan abun muna taya sa da addu'a dare da rana so ya taimaka don allah mutane suna mutuwa bai kamata ce ana mutuwa ana mutuwa da hushin kasan nan ba hmm. ana allah sa. kamar suwa ne ne suke da alhakin biyan ku wannan kuɗi peter ne hmm. peter ne kamata za su biya mu eh. yawa amma peter ɗin mun je su ce wai finance ba su tura musu kuɗi ba wani ɗan rajin kare haƙƙin ɗan adam ali ibrahim dogara ningi ya buƙaci shugaban najeriya da ya san cewa ana cikin wani matsatsi sabida haka ya ba da masu haƙƙi haƙƙinsu kwata-kwata ba a biyan su fensho gwamnati ta sa an tantance su to kaga a wannan karnin da ake cikin matsatsi kamata i gwamnati ta yi amfani da wannan damar ta tura wa mutanen nan masu fenshon nan da waɗanda aka gyara da can ba a biyan su daidai da waɗanda da can ma ba ma a biyan su kuma haƙƙin su ne a biya su kuma kamfanin nan kowaye da aka saka suka zo suka tantance sun tantance su gwamnati ta tura domin su kansu waɗannan da suke da fenshon nan mutane nawa ne a ƙarƙashin su waɗanda suke ciyar da su wadda in an yi haka rayuwar al'umma da tattalin arzikin al'umma da ita tattalin arzikin gwamnatin ƙasar zai da haɓaka zai da inganta to amma na kusa da gwamnatin ko shi shugaban ƙasa din ba sa son su gaya masa gaskiyar al'amura saboda suna ganin kuɗin nan zai tafi gurin mutanen da ake nufi ba zai bi tanin su samu wasu biyan su ba shi isa na ga ya kamata in zo in sanar da shi kansa shugaban ƙasa allah isa iji ga kuma tsari kuma lalle i tabbatar ya ɗauki mataki duk wani wanda zai je ya gaya masa ƙarya akan haka to ba dan al'umma yake yi ba abdulwahab muhammad murya amurka daga bauchi a nigeria. a gaida abdulwahab muhammad yanzu kuma sai batun tsaro bayan harin da dakarun kasar chadi suka kai wa 'yan kungiyar boko haram mai sharhi kan al'amuran yau da kullum kuma malami a jami'ar diop da ke senegal farfesa bube na maiwa a hirarsa da alheri grace abdu ya ce tsuntsu ne ya janyo ruwan da ya masa duka idan muka saya muka diba wato irin fafattakar da shi eh, shugaban kasar chadi idris debi yawa boko haram wato kamar boko haram su ne masu kasaya da kansu kada manta da cewa da shi eh, abubakar shekau shugaban boko haram shi ne wanda ya kalubalanci shugaban kasar cadi da cewa da za su kai mai hari ya shirya to bayan ya yi kalubalen ne kuma hawaye sai ya gwada wato aka kashe ma 'yan cadi askarawansu a cikin kogin cadi to shi ne shi wannan eh, idris da ya kai mai da martani to da kai mai da martani da ya zamanto abu ne wanda su ba saba da shi ba saboda sojawan tadi akan gaskiya a kai musu hari irin haka nan eh, ba cikin cewa yaƙi abin nan ba akwai waya. mutane ne kuma waɗanda su ba su yahewa idan aka takule su to irin ɓannar da za su yi ta waccan wadda eh, aka musu to shine shi shugaban na tare da shi ya tashi ya shiga cikin gaban eh, rundunar sojojin nashi ya je kai musu hari a can cikin kogin chadi inda kowa ya san sakamakon abin da ya faru tunda sun ce sun kashe kamar eh, yan ta'adda na boko haram zuwa fiye da dubu ko kuma zuwa dubu To yaya kake ganin haɗin gwiwan nan da aka yi tsakanin ƙasashen nan da ke fama da tashe-tashen ƙungiyar Boko Haram menene wani matsayi ake ciki a halin yanzu kusan sai ka ce ba ka jin ɗuriyar wannan yarjejeniya. eh kamar yadda shi shugaban ma na Chad ya nuna a zamanin da kai musu hari a cikin kogin Chad shi kadai ne wato wa'ancan kasashen uku ko kuma in ce hudu tunda akwai jamhuriyar da yana a cikin wannan yarjejeniyar wa'ancan kasashen ga yadda ya faɗi ba wadda ta kawo mishi eh, wani taimako kuma alhali dukkan wa'annan ukun wato kamaru Najeriya da jamhuriyar Nijar suna fuskantar eh, matsala zuwa ga Boko Haram amma da aka wayi gari kawai sai gashi Idris Debi shi kadai ne ya kai musu hari kuma Allah ya bashi nasara a bisa kansu wato cewa da rijejeniya kenan tsakanin wa'annan kasashen kawai tana kari kari tana raba wato cewa da kasar Chad kadai ce take yunkuri na cewa ta maido zaman lahiya a cikin wannan bangare na kogin Chad da ya zamanto kogin na Chadi a sakan kasa hudu yake wato bugu da kari da shine cewa da idan aka tsaya aka diba akan gaskiya mu masu tsaya mu diba kuma masu eh, kishin kasashen namu wato mun ga cewa da wa'annan kasashen gaskiya ba su taka rawa a zo a gani ba kasar chad muna jinjina mata saboda irin wannan da ta nuna ta nuna cewa da nan nahiya mu ta afirka ba ta kai ba mu tsaya dan kokon bara muna zuwa muna nema a wajen kasashen turai ko kuma kasashen yammacin duniya muna nema a zo a taya mu abinda mun kai ta faɗi ne kullum idan ya zamanto rundunar sojojinmu suna da kayan aiki na masu muhimmanci wallahi wannan wanke hula ba ya kai su dare wato da tun da jima sun gama da wannan tun da shi ga shi ya nuna da abu ne wanda yake yiwa da sun jima da gamawa da wannan yanayi na boko haram da ya zama to ya tada ma 'yan ƙasa hudu hankali a cikin eh, eh, kogin cadi to ba da haka kalmar tambaya ita ce cewa ne To tun da kasar Chad ta tsaya ta nuna cewa da abin yana yiwuwa da ita kan kanta kasar Chad da tun ba in waɗancan kasashen uku kawai suka kawo mata eh, goyon baya a cikin wannan kokowa da Boko Haram din. Yana yiwuwa daga mu nan gida wato a dafa damo da gisan kai ne. Ba ta kai ba a ce wasu rundunan sojojin ƙasashen turai ko ƙasashen yamma sun zo sun girku a cikin kasashen namu wanda ya do ba musamman hosu ba kuma hawaye suna zamnan ake zuwa a kawo hari a yi mana banna yadda irin abin da ake tsammani a wato yau ayoyin tambaya shine cewa tun da muna iyawa da kanmu kuma kasar da ta gwade zahiri shi na a hili da tana yiwuwa me yasa wa'annan kasashen uku na ɗaya ba su kawo ma kasar goyon baya zuwa ga wannan abu na ɗaya kenan na biyu su wa'annan masu kirayo wasu rundunojin sojojin kasashen yammacin duniya ko kuma kasashen turai su zo su girku a cikin kasashen mu meye su bugu da ƙari dai. Farfesa Bube na Maiwa kenan a tattaunawarsa da Alheri Grace Abdu. Shiyar Arewa maso yammacin Najeriya na ƙoƙarin farfadowa daga fitinar 'yan bindiga da suka addabi jihohin yankin. A daidai lokacin da cutar mashako wanda aka fi sani da coronavirus take fatattakar ƙasashe a faɗin duniya. wakilin muryar amurka nasiru adamu el hikaya ya yi nazari akan al'amuran da ke gudana a yankin arewa maso yammacin na najeriya nasiru gare ka in ka ɗebe gidan da jami'an tsaro a zamfara suka zayyana da na tsafi ne har ma gwamnati ta rushe gidan da ta kan yi mu bi diddigin wannan labarin wani abu da ya fi ɗaukar hankali a arewa maso yamma shine mutuwar dr aliyu yakubu a daura inda gwamnan katsina aminu bello masari ya tabbatar da cewa sanadiyar coronavirus ne wannan ya nuna isar cutar kenan a karo na farko jihar katsina da za a iya cewa ke yunkurin farfadowa daga 'yan bindiga da kan sace mutane har ma da kisan killa shi wannan likita mai zaman kan shi ne yana da ainihin asibitin tashi ta kanshi a daura amma ya tafi jihar shi jihar kogi daga can ya je lagos ya yi sati biyu ya dawo bayan kwana uku da dawowa shi ya kai kanshi asibiti cewa bai da lafiya asibitin sojoji jirgin sama a asibitin ma bai wuce awa biyu ya rasu to duk da haka likitocinmu nan sun ɗauki samfur sun aika ga santa inda ake bincike kuma bincike ya dawo wannan cuta ta covid-19 tana da hannu wajen mutuwar shi duk ba ma wannan ne mafi abun ɗaukar hankalin ba sai ɗan takaitaccen faifan bidiyo da ɗaya daga 'ya'yan marigayin ya fitar mai suna nuwa aliyu da ya nuna san mahaifinsu bai yi fama da corona ba duk da an ɗauki abin gwaji daga jikin marigayin aka dawo da sakamakon ya kamu da corona ne. The information they spread about it being true is a lie. Nothing like that happened. There was no coronavirus with my dad. They took the sample quite alright, but I'm sure they manipulated the results. And now they took on Tuesday they took our own too. matashi nuhu ya yi zargin an sauya bayanan gwajin da nuna ta suma da za a kai wajen killacewa ba su san makomarsu ba na buga waya ga yayar nuhu wato hadiza yar marigayi dr aliyu yakubu don tantance labarin da nuhu ya faɗa da jin ra'ayinta kan lamarin inda ta yi alkawarin tuntubar wani yayin nasu na daban don samun izinin magana. Zan yi magana ba sai na kira eh, na yi magana har da Okay, to talk to him, talk to him fast. Eh, duk yadda aka yi sanar da ni Adira. Mm, Allah ya Allah ya taimaka, Allah ya jagora sai na ji. Ka ce me sunanka? Nasiru, Nasiru, Voice of America. Mm. zuwa hada wannan rahoto hadiza bata tuntube ni ba da yardar allah bincike zai gano dukkan bayanai kan wannan lamarin na corona a daura duk da aka gabanin wannan mutuwa gwamnatin jihar katsina ta aika aka gwada wani daga dutsen ma da aka zaci ko yana da corona inda bincike ya dawo da cewa lafiyarsa kalau take ma dai gwamnatin ta bakin kwamishinan lafiya na jihar yakubu danja ta bayyana sakamakon binciken da bukatar gujewa jita-jita ga ma sakamakon a hannuna sakamako ya nuna cewa ba shi da ita wannan cuta da ake zargi wato coronavirus to a nan muna godiya ga allah tabaraka wa ta'ala da ya kare mu kuma allah ya kare dukkan jihohin najeriya tare ma da duka duniya baki daya daga ita wannan cuta kuma muna roko da allah jama'a a daina amfani da abubuwa na farfaganda wajen yada jita-jita musamman a wannan kafafe na zamani wato irin wayoyin nan da ake ce ma social media ya kamata a rika amfani da abin da aka tabbatar an tantance shi sannan kuma muna roko dukkan wani wanda ya ji yana da wasu alamu na cututtuka to ya garzaya domin zuwa asibiti mafi kusa domin tabbatar da abin da ke damunsa. Yanzu dai gwamna Aminu Bello Masari ya aina dokar hana yawo a daura don matakan hana yaduwar coronavirus. To tun da wannan abin ya kai an samu mutum uku yanzu kuma masu rai a daura mun yi shawara da jami'an tsaro da kwamitin ko ta kwana kan batun magana wannan cuta da duka sauran na aikin lafiya cewa daura ba shiga ba fita kuma kowa ya zanna a gidan shi jami'an tsaro za su ba da cikakkar gudunmuwa na tabbatar da cewa kowa ya zanna a gidan shi mun ce a kai karfe bakwai na safe ne saboda a babban dalili wannan sanarwar ta tafi yanzu wanda ke da halin da zai sai wani abu na gaggawa ya saya. Shin ayyana doka a daura ta wadatar ko kuwa da sauran matakan da suka dace a ɗauka kan corona ta katsina? Tsohon shugaban hukumar inshorar lafiya ta Najeriya kuma ba katsine, Farfesa Usman Yusuf ya amsa tambayar a mahangar likita. Duk shawarar da shugabanni 'yan siyasa suka yi, su rika yin shi da hujja. Hujja kuma shi ne me yasa aka yi. An rufe daura don likita ya rasu da wannan cuta. an ɗauki samfur daga wurin mutane ashirin da uku wurin ashirin da uku ɗin nan mutane uku aka samu suna da wannan cuta mutane ukun kuma shine mai ɗakin wannan marigayi da 'ya'yan shi guda biyu an kai su katsina sadar medical center ana kula da su fatan mu cewa za su warke su dawo gida don sun yi rashi kuma gashi suna ciwo saboda haka yanzu aikin da ya rage ma gwamnatin katsina da gwamnatin tarayya ncdc da za su ba su tallafi cewa abinci ko mutanen da da shi wannan likitan ya haɗu da shi su kuma suka hadu da shi su kuma suka haɗu da su haka za a ce ana kiran shi contact tracing a tabbatar cewa wannan abu bai yaɗu ba abin da aka yi cewa an rufe daura wannan yayi yanzu in suka ga cewa abin ya wuce daura din. sai ka ga cewa za a ƙara rufe wasu wurare amma yanzu rufe dauran da aka yi ana bincike cewa a tabbatar cewa bata yaɗu daga daura ba yanzu ba ni aka tambaya ba amma ya wadatar a gani na shawara ce mai kyau amsho kuma likitocin da ke can katsina da kuma wayan da suka tuntuba a nan na tarayya aka ba da wannan shawarar eh ta yi amma za su ci gaba da bincike ba wai don sun ga wannan ba shi kenan a daura babu ko wajen daura babu mu dai roƙonmu cewa allah ya takaita wannan kuma allah ya jikan shi likitan da ya riga mu wato mutanen daura yanzu za su iya zama a gidajensu su kwantar da hankalinsu ba abin da zai same su matukar suka zauna a gida kenan zama gida shine ba za ka fita waje ba ka haɗu da ko wani yana da shi ko aicin ko so muna abuja ba ga sati ina gida <laughs> Eh, amma akwai mutane masu cutar a abuja ko ko zama gida shine ka rage zuwa waje a rage taro jama'an da ke da su a abuja ai sun fi yawan jama'an da suke da su a katsina abin tashin hankali shine shi likitan da aka samu farkon kesin da aka samu daura bai dade ba allah ya mashi rasuwa ko daga ina ya kawo wannan cuta an ce lagos ya ce amma bai daɗe ba Allah ya mashi rasuwa saboda haka dole a binciko da wa da wa da wa da wa da wa da wa suka zo kusa da shi a don a bincike su a tabbatar cewa suna da cutar ko ba su da shi fatan fatanmu shine mai ɗakin shi da 'ya'yansu guda biyu da suke asibiti Allah ya sa nan da kwanaki a sake bincikawa su warke da cutar su dawo gida su ci gaba da zama su ta'aziyyar ah, mahaifinsu da namijinta da ɗakinsa balle daura inda akwai wannan cutar a ci gaba da kulawa taro na kasuwa na zuwa masallaci na shiga motoci duk a rage don cutar ta shigo garin Allah ya sauraki. Amin amin. Professor Usman Yusuf mun gode kwarai da gaske. Na gode kwarai ma na sun sayan jima. daidai ƙarshen makon jiya ita ma jihar kano da ke makwabtaka da katsina ta samu mutum na farko da ke dauke da coronavirus kamar yadda gwamnan jihar abdullahi umar ganduje ya yi bayani nesa da muke jin tsoro domin su taro musu a yau mun sami wannan cuta a coronavirus har ta kama mutum daya ɗan shekara 75 kuma tsohon Wannan fadun na faruwa ne a lokacin da ɗimbin jama'a ke ta babar cutar mai hana numfashi. Don zuwa yanzu ba mamaki ba ta amsa annoba a wajensu ba, kamar yadda suka san mai amai da gudawa, gurda maza ko ciwon idon nan na Apollo ke kama jama'a da dama a lokaci ɗaya. Nasura da Malika murar Amurka daga Abuja, Najeriya. Masu sauraro wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga mu na gaba. a gaida murtala faruk sanyin na da shirin wasanni a takaice wasanni a takaice hukumar kwallon kasar italiya ta bayyana fatan cewa za a yi gwajin cutar coronavirus ga dukkan 'yan wasan kwallon kafa a kasar a farkon watan mayu a shirye-shiryen dawowa domin ci gaba da kakar wasanni tun a ranar tara ga watan maris ne aka ɗage fafata gasar siriya a sakamakon barkewar annobar cutar coronavirus a faɗin duniya ba kai ga bayyana ranar da za a dawo da buga wasannin ba a italiya inda ake da zagayen wasannin makonni bakwai da kuma wasu wasannin da ba a sami bugawa ba shugaban hukumar kwallon ta italiya gabriel gravina ya shaidawa tashar talabijin ta wasanni ta sky cewa za a gudanar da wani taron masu ruwa da tsaki domin shata tsarin dawowa fafata wasanni wanda kuma za a sanar ba da jimawa ba kasar ta italiya na daga cikin kasashen da cutar ta coronavirus ta yi munin gaske a duniya inda kuma ta shafi kungiyoyi da 'yan wasa da dama a ingila kungiyar kwallon kafar tottenham ta yi amai ta lashe akan matakin da ta dauka na yin amfani da tsarin gwamnatin kasar na bada hutun dole ba biya ga wasu ma'aikatanta da ba 'yan wasa ba sakamakon annobar coronavirus biyu bayan kakkausan sukan da tsarin ya haifar daga masoyan kungiyar a ranar 31 ga watan maris da ya shige ne kungiyar ta ba da sanarwar cewa ma'aikatan nata za su karbi kashi 20 bisa ɗari kacal na albashinsu a kokarin kare aikin nasu to sai dai kuma kungiyar ta fitar da wata sanarwa a yau litinin inda ta ce ma'aikatan za su sami dukkan albashin nasu na watannin afrilu da mayu ba tare da ragin ko kwabo ba to sai dai sanarwar ta ce shugabannin gudanarwar kungiyar kam za su sami ragi ga albashinsu tsohon shahararren dan wasan kasar ivory coast didier drogba ya bayar da katafaren asibitin da yake ginawa domin mayar da ita cibiyar kula da masu cutar coronavirus a kasar an kaddamar da bude asibitin tun a shekara ta 2016 duk da yake ba a kammala aikin ta ba a wannan lokacin an gina asibitin ne a cikin abidjan babban birnin kasar ta hanyar gidauniyar ayyukan jinkai ta drogba a yanzu kuma aka mika ta ga gwamnatin kasar domin taimakawa wajen yaƙi da annobar cutar ta coronavirus magajin garin birnin na abidjan vicento ya jinjina wa kokarin tsohon ɗan wasan na chelsea akan abin da ya kira nuna kishin ƙasa da ya ce zai ba da gudunmuwa sosai wajen yaƙi da annobar a yankin. Murtala Faruk sanyin na a Washington DC. Yanzu kuma ga Yusuf ya sake dawowa da labarai amma a takaice. indo a takaice hukumomi a kasar andalus sun fara sassauta dokokin takaita zirga-zirga sakamakon annobar coronavirus a kasar a yau litinin inda aka bar mutane da ke aiki a kamfanonin kere-kere da gine-gine su koma bakin aiki kasar somalia ta samu mutum na biyu da ya mutu sanadiyar cutar annobar coronavirus wanda hakan ya sa aka kafa dokar hana zirga-zirga da daddare a babban birnin kasar na magadishu. Farashin hannayen jarin kasashen Asiya ya faɗi a yau Litinin. A yayin da masu saka jari suka shirya tunkarar rahoton samun cinikin manyan kamfanonin Amurka a wannan makon. Masu sauraro a nan za mu yi sallama da ku a yau sai kuma gobe da safe ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin. a madadin duk waɗanda suka taimaka shirin ya zo gare ku musamman ma yusuf aliyu haranda da ya karanto mana labarai sai julie leathers gresham da ta daidaita mana sauti da ma injiniyanmu. Ni Aisha Mu'azu ke cewa kwana lafiya, ma'asalamu.